الرحيم الحمد لله القائل بل نطلق بالحق على الباطل فيجمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما سفر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اتفى أثره واتبع سبيله إلى يوم الدين وبعد ينقوى وإن سكي سورارينا لكم كلنا أريد وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاتر نيقوة المحرم hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1442 wanda shi daidai da takwas ga watan tara shekara dubu biyu da ashirin inda muka fara gabatar da lakta mai taken wato zantuttukan malamai dangane da matsayin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kuma zantuttukan nan na malamai akwai wanda za a ɗauka akwai wanda kuma ajiye shi za a yi wanda ya daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a ɗauka wanda isa ba a kuma ainihin wato aji wannan shi ne zama na biyu ga wa'inda suke biye da mu kuma yi ba mamaki zama na uku yana nan zuwa mutane su haƙuri mu fara karatu da wuri bayan wannan ya faru ne sakamakon yanayin da ita jihar kaduna take ciki Allah yana ci gaba da saukar da ruwansa wato rahamarsa kamar yadda na kawo cewa hadisai ne guda biyu ake dogara da shi hadisi na farko cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo ya masa tambaya aina abi ina babana yake lokacin da mutumin zai juya baya annabi ya kira shi sai ya ce masa inna abi wa abaka fin nari wanda jiya na yi magana akan kalman abi ina ƙara maimaita wa 'yan uwa wanda suke saurare da ni ko suke biye da ni cewa malamai sun yarda cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa abu manzon Allah ya faɗa abu biyu ake fara dubawa na farko al Isbat shin wannan abin ya tabbata na biyu al istidlal shin abin haka yake nunawa idan abu ya tabbata tabbatuwar da duk duniya ta haɗu ba a shakka wajen ya inganta ko bai inganta ba an samu kafi'i subut idan duk duniya sai ittifaki ce wannan abun ba shi da ma'ana sai kwaya ɗaya to an samu kafi'i subut kafi'i dilala yanzu kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce Muhammadu Rasulullah wannan aya ce cikin alƙur'ani alƙur'ani dukkan sa kafi'i subut ne sannan kuma duk musulman duniya sun yi ijma'i cewa wannan ayar ba ta da wani fassara sai tana ɗauke da saƙon annabi Muhammad dan sako ne daga wajen Allah. Da haka yanzu ya zama kata'iyu subu, kata'iyu dilala. Idan an samu nassi ya tabbata daga Allah, amma ma'anarsa ba ma'ana da yake ɗauka ma, ya zama kata'iyu subu amma zanni dilala. Idan an samu nassi malamai na kace na ce wajen ya tabbata ko bai tabbata ba to na farko tun daga wajen tabbatuwar shi ya zama zanni subut idan sun yi ittifaki kuma ma'anarsa cewa ɗaya ne ya zama zanni subut ka ta dilala idan wajen tabbatuwarsa ana saɓani wajen ma'anarsa ma ana saɓani nas ya zama zanni subut da nuyi dilala don haka nake cewa jan doron nassi kaɗai ba ta kallon wajibul dilala ba bai warware matsala dukkan wani mabannaci za ku ga cewa bai gina bannarsa sai ya samu wani dalili ya dogara da shi wanda yake gina bannarsa da shi mu ɗauki kiristoci da suke cewa annabi isa dan Allah ne suna da hujja a ƙur'ani. ayat da a cikinta Allah ya yi musu kashedi kuma a ciki suka sake ciro dalilansu Allah ya ce ya ahlal kitabi la tabilu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq innama al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu al-aha ila Maryam wa ruhun minhu bayan kalman cewa innama wanda al-hasr wal qasr ne cewa Isa ibn Maryam Isa dan Maryam rasulullah wa kalimatuhu al-aha ila Maryam wa ruhun minhu to a cikin waru'un minhu suka ciro dalili cewa kuma annabi isa dan Allah ne saboda an ce rai ne daga gurin Allah ba wanda zai musu musu cewa wannan ayar ba ta tabbata ba a ƙur'ani ta tabbata yanzu mahallin nizadin waje dilala din. sannan idan yanzu ɗan ƙala ƙasu ya zo ya ce maka Allah ya ce tilka ayatul lahi na tuluha alaika bil haqq sai ce maka fa bi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun da kuma fa bi ayyan hadisin ba'dahu yu'minuna da wani hadisi zaka yi imani bayan alqur'ani yana nufin wa'annan hadisan na manzon Allah aya ƙur'ani qur'ani babu wanda ke shakka wajen ta tabbata ko ba tabbata ba shi ake magana ba wajen dilala din abinda shi yanzu ya ja ya kafa hujja da shi shin yanzu shine abin da ayat take nuni sannan haka faɗin Allah ta'ala wa inna min shi'atihi la ibrahim idan dan shi'a ya zo yace dalilin sa dan shi an fiya qur'ani saboda ganshi Allah ya ce wa inna min shi'atihi la ibrahim wannan ba zai zama dalili da hujja ba a daidai lokacin da ba a musu cewa ayat ta tabbata a cikin alqur'ani amma wajen wajen dilala din shin haka ayat take nunawa to nan ne inda rigimar take irin waɗannan misalan suna da yawa ɗazo ɗan uwa ya kira ni cikin tattaunawar da muka yi shi na ce kaga ɗaukan doron nassi ba tare da har haɗo shi da wasu nassoshi ba wani lokaci a fassara matsalar na ce yanzu menene aƙidar ka dangane da mutumin da ya kashe menene aƙidar ka farko tukunna a matsayinka na ahalin sunna idan mutum ya mutu yana aikata safan allan da ba shirka ba zai shiga wuta ya dawwama a ciki ya ce a'a sai na ce ya za ka yi da faɗin Allah da ya ce wa man ya utun mu'minin muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan za jazaohu jahannam sakamakon sa shine jahannama khalidin fiha zai dawwama a cikinta, wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu ya tsine masa wa a'adda azaban azima kuma Allah ya masa tattalin azaba mai girma na ce kai na ce yanzu kaga idan mun ɗauki duran wannan ayar ita kaɗai ba mu yi zawo cikin alkur'ani ba abin da za mu gina duk wanda ya kashe momini da gangan sai ya shiga wuta kuma sai ya dawwama a cikinta na ce na farko kaga dole sai ka kaddara cewa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan ya mutu bai tuba ba nace mai ina zaka samu wannan nace sai ka koma cikin suratul furqan Allah da yake wallazina da 'una ma Allah ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ألا تكي إلا من تاب نتي كاغا دولة سيكادا وكاقدرا ومن يقتل مؤمنا متعمدا wanda ya kashe momini da gangan ya mutu bai tuba ma abu na farko kenan na ce masa abu na biyu wanda ya kashe momini da gangan ya mutu bai tuba ba sai ka ɗauko wacce ayin ka kaddara a nan to fa da za ku jahannam sakamakon su sai to jahannam nace khalidan fiha zai dawwama a ciki me zai dawwamar da shi mujarradin kisan ko ko akwai abin da zai dawwamar da shi shine abin da nake so in sani yanzu ba mujarradin kisa ba sai kuma ka kaddara cewa wanda ya kashe mumini da gangan ya mutu bai tuba ma sannan kuma ya halatta a kashe muminin to sai ya zamanto khalidan biha yanzu zai dawwama cikin jahannama ne saboda haramta halatta abin da Allah ya ce haram ne zai sa ya dawwama a wuta ba don aikin ba na ce kaga idan baka ɗauko wa'ancin ayan ba na ce saboda me saboda ayan da Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an shiraka bihi wa gafiru ma duna zalika liman sha, wa man yushrik billahi faqad iftara isman azwa kashi sannan na ce misali yanzu ga hadisi idan ba za mu nemo wasu ma'anoni mu fassara shi ba na ce irin wannan fassarar da kuka yi ma hadisin nan ita ce kuma irin fassarar da wasu suke ɗaukar hadisan manzan Allah su musu na ce ka koma kitabu sifatul munafiqina wa ahkamihim a babi kitab shine littafi na hamsin al-imamu muslim ya kawo hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari bakwai da saba'in da tara kai tsare yake can ƙuntu da ne. أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي أرأين رأيتموه أو شيئا أهل إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي ما أهل إلينا رسول الله شيئا لم أحده إلى الناس كافة ولكن هذيفة أكبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذيفة يا بان الأباج يتي قال النبي نسي النبي يتي fi sahabi isna ashara munafiqan a cikin sahabbai na akwai mutum goma sha biyu munafiqai fihim samaniyatun a cikin su akwai mutum takwas la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyar samaniyatun minhum تكفي كهم الدبيلة وأربعة لم أحفظ ما قال الشعبة فيهم to kun ga lafazin kawai inna ko fi a sahabi isna ashara munafiqan yanzu wannan da wannan hadisin zai dauka ya turo su sahabban annabi wuta menene madogarar sa saboda an ce kawai fi a sahabi isna ashara munafiqan a cikin sahabbaina akwai munafikai guda goma sha bakwai yanzu nassi ya tabbata a muslim annabi ya faɗi fi a sahabi isna ashara munafiqan shin wannan ma'anar za mu ba ta ma'anarta ta lugar larabci ne ko za mu ba ta ma'anarta ta malaman shari'a da suke nufin sahabi idan za ka fassara wannan hadisin yadda ka gan shi aka kawai fi a sahabi isna ashara munafikan za ka yi ko sai ka koma wasu nassoshin ka nemo dalilan da zai fito maka da ma'anar fi a sahabi isna ashara munafikan ko shakka babu idan muka ce za mu ɗauki hadisin inna abi wa abaka finnari kai tsaye mu ce baban annabi yana wuta ba za mu nemi wasu ƙara'in ɗin da ke nuna cewa abin haka zai tabbata ko ba haka ba wanda kuma ya zo shi ma kawai ya ɗauki fi a sahabi na ashirar munafikan ya tsaya nan to za ka samu cewa akwai matsala abu na gaba bayan wannan a tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala yi kamar yadda muka faɗa kuma zan sake maimaita kuma ina maimaitawa cewa musamman waɗanda suke da sunan salafiya in kuma dan akwai wanda yanzu zaka gani ba mamaki wani kawai zai zo ya ce ai shi babu ruwan sa hadisi ya inganta a muslim so da yana nan kan doron hadisi ba wanda ya maka musu cewa hadisi ya inganta amma waje uddilala din shi muke magana kamar da zan zo in kawo dalilai da kuma tsarari mun faɗi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato kakansa Abdul Muttalib yana da ƴaƴa maza guda goma sha ɗaya mun faɗi akwai al bin Abdul Muttalib shine babban ɗansa sannan akwai Abdul bin Abdul Muttalib shine Abu Talib sana akwai Dirar bin Abdul Muttalib sana akwai Zubairu bin Abdul Muttalib sana akwai abdul uzza bin abdul shi ne abu lahab sannan akwai mus'ab bin abdul sannan akwai al-muqawwim bin abdul akwai kusama bin abdul akwai al-mughira bin abdul sannan akwai abdullahi idan mutane suka duba da kyau za su ga cewa tun daga zaɓin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a sa wa sunan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. wannan Allah yana nuna cewa akwai wani tsari da Allah yi masa nan gama kamar yadda shi kuma mahaifin annabi ya sa masa suna Muhammad a lokacin da babu addinin musulunci saboda wani abu da Allah ke nufi a nan gaba kuma Allah izo ya tabbatar da sunan da haka daga sunan mahaifin annabi Abdullahi daga sunan mahaifiyarsa Aminatu za mu fahimci cewa tun daga sunayensu sunaye ne da suke ɗauke da alamar cewa ba su da kowane irin abu na matsala wanda yake da alaƙa da bautar wani Allah a wannan yanayi sannan ba wanda zai taɓa roto maka a tarihi ko a jahiliya cewa ga mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bautar wani abu wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba abul hussein abul hassan nuruddin ali bin Abibakar bin suleiman alhaisami wanda ya rasu hijira 807 ya kawo asari mai lamba ta dubu goma da ashirin ɗaya ibn abbas yana cewa manzon Allah sallallahu ya ce ma wanda da nemi sifahin jahiliya ta shaiku babu wani abu na barnar jahiliya da ya haife ni wanda sifa ya shiga cikin nau'i. zina duk wani abu ya ce wa ma ni illa nikahun ka nikahin islam babu wani abu da ya haife ni in ji manzon Allah sai kaman aure irin na musulunci wannan rawahu tabarani an al-madini an abul huwairi al-haythami yace wa lam a'rif al-madini wala shaykhahu wa baqiyatu rijalihi wusfiqu yace ban san al-madini da ke cikin wannan hadisi isnadin ba ko kuma malamansa amma rahuwar mazajen hadisin isnadin ya inganta an wasa su idan muka sake komawa cikin musulun din kansa da anan ne ya kawo wannan hadisi ya kawo babu bayani anna man mata alal kufri fa huwa fi nari wala tanfa'uhu shafa'atun wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabina baban da ke magana wanda ya mutu akan kafirci yana ainihin wato wuta sannan ceto ba zai masa amfani ba sannan kusancin wanda ke kusanci ba zai masa amfani ba a nan ne al'imam ya kawo ainihin wato wannan hadisin sannan idan muka sake za mu ga cewa da ya gama wannan babu shi al'imamun nawawi da yema musulun babi sai ya sake kawo babun fi kaulihi ta'ala wa an zir ashira ta kal'akarabina me yake so ya nuna maka yana so ya nuna maka cewa wancan maganar da ifaɗa cewa falamma ƙafa da abu faƙala inna abi wa abaka finnari to a cikin iyayen manzon Allah da Allah ya buɗe ya faɗi wa anzir ashira ta kan arabina zai tabbata cewa wani dan wuta ne yayin da gargadi ya zo mai ta karba to sai mu duba mu gani mun ce ko da Allah ya aiko annabi da sako cikin ‘ya'yan mahaifin mahaifin annabi abdulmuttalib guda goma sha ɗaya hudu ne kaɗai suka rabi daga abbas sai hamza sai abu talib sai abu biyu suka musulunta biyu ba su musulunta ba ɗaya nunawa annabi tsananin gaba mafi muni ɗaya nunawa manzon Allah gaba wato soyayya ta ƙarshe a ƙarƙashin a cikin wannan babun ne cikin babubukan da ya kawo sa'id bin jubair daga ibn abbas yake talan ma nazalin hadhihi al-aya wa anzir ashiratakal aqrabina kai wa danginka na kusa gargadi wa rahaqaka minhum al-mukhlasina da kuma danginka waɗanda suke masu ikhlasi خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم Annabi ya الصفا النبي يشفتا أصير يهود sama. fahata fa yi daga majiyar ta yi kira sautin da za a ji sauti na fita amma ba a gane kira ba ya ce ya sabba faƙalu suka ce man hagan ta ce wani mutum ne ke magana sauti ake jiwa ba a ganin sa ƙalu sai suka ce muhammad wannan muhammad ne fassama u ilai suka taru wajen manzon allah faƙalu sai ce ya bani fulan ya bani fulan ya bani fulan ya bani abdumanaf ya bani abdul muttalib fashtama'u ilayhi duk sai da ya gama kiran su ga baki daya faqala sai ya ce musu ara'aytukum law akbartukum ku bani labari da zan ba ku labari ta anna khailan takardu fi safi hadha al-jabal wata rindina nan tana zuwa ta bayan dutsen nan za ta kawo muku hari a kuntum musaddiki ya za ku gaskata ni قالوا سكتي ما ai ba mu taɓa jarraba ka da كذا ba. qala sai manzon Allah ya ce musu fa inni nadhirul lakum bayna yadi azabi shadid to ina muku gargadi kafin azaba mai tsanani ta zo to kuma lokacin ne qala abu lahab sai abu lahab yace tabban laka ya muhammad tabban laka ya muhammad dan wani ya mun tambaya menene dalilin da sa zan ɗauko wancan hadisin alakanta shi da wannan aya nace ka kalli siyasi bayan da shi ya buɗe babi abin da ya kawo na wa'angar ashira ta kan akarabina to kuma ba wanda ya sai ya masa abu lahab baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne sannan ga wa'azi an masa ya ki karba ya ce laka tabbal laka a amma jama'atana illa ne haza baka tara masu idan wannan ba sun maƙama sannan ya miƙe fa nazarin hadihi sura تبت يدا تبت يدا أبي ma a gana أغنى عنه ماله وما كسب sannan da ya gama wannan sannan ya tafi ya bude babu shafa'atin nabi li abi talib wa takhfif anhu bi sabab naka wannan hadisin ɗayan biyu ko dai ka tabbaka shi kan Abu Lahab da ƙur'ani ifa da kai ce sai ya sala naran wa za ta lahu sannan ga gargadi ya zo masa ko ka tabbaka shi kan Abu Talib da Allah ya ce innaka la tahdi man hababta walakin Allah ya hadi man yasha wannan kenan abu na gaba a cikin littafin aljami na Muammar bin Abi Amr wanda ya rasu hijira ta 153 ya kawo asari na 19 da ɗari shida da tamanin da bakwai. Sannan akwai littafin Musnadul Bazzar wanda ya rasu jira 292 ya kawo a lamba ta 1089 da littafin al-muqtamal kabir na Suleiman bin Ahmad ya rasu jira 360 babun nahi wa tagliri ala sibabil muslimina wa hujranihim wa qitalihim wa ghairi zalika ya kawo hadisi mai lamba ta 326 sannan a littafin sunan ibn majah ya kawo shi babu ma ja a fi ziyarati mashirki na. hadisi mai lamba ta uku daga zuhuri an salim an abihi qala yake cewa a arabiyun ilan annabi sallallahu alaihi wasallam wani balaraban ƙauye ya zo wajen manzon Allah فقال ya رسول ya سيت يا رسول الله إن أبي كان يسل الرهن بابانا ينا سادت زمنشي وكان وكان ya kasance ya kasance fa aina huwa a ina babana yake qala sai annabi yace fil nar yana cikin wuta qala sai ya ce fa ka'annahu wajada min zalika kamar ya samu damuwa fa qala ya rasulullahi sai annabi ya ce masa aina abuka sai mutumin ya ce wa annabi to kai kuma ina babanka yake to kun ga fa qala rasulullahi sai annabi ya ce masa haythu ma maratta bi qabrin mushrikin da yadda ka wuce ta kabarin wani mashiriki fa bashirhu bin nari kai masa bishara da wuta haka wasu ke ganin wancan hadisin na inna abi wa abaka fin nari fassara ce ta shi rawun ba magana annabi ba ce kai tsaye la'akari da abin da zai zo nan gaba wanda zan yi bayani قال سيتي فأسلم أعرابي بعد سيب لا ربا ننك مسلمتا وقال يتي لقد كلفني رسول الله تأبا annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora man nauyi cewa ma marattu bi kabarin bi kabari kafirin illa bashartuhu bin nar ban taba wucewa ta kabarin kafiri ba sai na masa bishara da wuta da kuwa suka yi ganin cewa kamar yadda nan kawo a littafin hashiyatu sun bi ala sunan ibn mada mai suna kifayatul hajja kifayatul hajja fi sharh sunan mada a ciki ya kawo cewa haisu ma marastu bi kabarin kafirin zuwa ƙarshe sai ya ce wa fi ruwayat muslim an anas annahu qala lahu inna abi wa abaka fi nari sai ya ce qala subiti al-imam as-sufi duk da dama an san cewa shi yana cikin masu ra'ayin cewa wannan matsalar bai yarda da ita ba sai ya ce wa inna ma zakar ha hammadu bin maslama an sabit wannan ruwayar hammadu bin maslama daga sabit ya ambace ta ne yace wa kad khalafahu ma'marun an sabit kuma ma'amar shi ma ya ruwaito ruwayar da ya saba ma shi hammadu dinnan yace falam yadhkuruhu bi ambace shi walakin qala bi ambace cewa inna abi wa abaka fil nar walakin siri idza qala yace ila marattu bi qabrin kafirin fa bashirhu bin idan na wuce ta kabarin kafiri in masa bishara da wuta sai ce wala dalalata fi hadha al-lafzi babu nuni cikin wannan lafazin ala halil walidi akan halin mahaifin manzon Allah sai ce wa huwa shine mafi tabbata fa inna ma'amaran asbatu min hammad domin ma'amar ya fi zama tabbatacce wajen malaman hadisi sama da hammad fa inna hammadan tukullima domin shi hammad an yi magana fi hizbihi wajen haddasa wa waka fi hadisi manakir an samu manakir sun faɗa cikin hadisansa don haka yasa walam ya lahu al-bukhari wala kharraja lahu muslim fil usul illa fi riwayatihi an sabit laka shi sa imam bukhari kwata kwata bai ruwaito hadisi daga hammad ba yace wa amma ma'amar falam yutakallam amma shi ma'amar din nan da ya ruwaito hadisin haifu ma marata yace ba ai magana ba fi hizzi a wajen haddin shi wala tunkira shay'un min hadisihi kuma ba a inkarin wani abu da ya rawaito ma wattafaqa ala takhrij lahu ash-shaykhani bukhari da muslim suka rawaito hadisansa fa kana lafzuhu asbatu sai zamanto lafazin da ma'amar irwaito cewa lokacin da ya ce aina abi annabi ya ce babanka yana cikin wuta da ya ce aina abuka sai annabi bai ba shi amsa ba sai ce duk inda ka wuce ta kabarin wani kafali kai masa bishara da wuta da haka shi hammadu akwai maganganu wajen haddar malamai a kansa shi kuma ma'amar babu sai ce fakana lafzuhu asbatu thumma nan hadisa sannan yace muka samu hadisi da min hadisi sa'ad bin abi waqas ya zo ta hanyar sa'ad bin abi waqas bi misl lafz ma'amar daga lafazin ma'amar an sabit an anas akhrajahu al-bazzar bazzar ya fitar da shi wa tsabarani wal bayhaqi wa kaza min umar rawahu ibn majah haka ibn majah ya kawo sai yace fa ayyana li'timad ala hadha al sai ya ayyanu. wato wannan lafazin da aka kawo wanda babu wato maganar baban annabi wa taqdimuhu da kuma gabatar da shi ala ghairihi akan waninsa sai ya ayyano sai yace fa'ulima sai aka san cewa anna wayata muslimi ita riwayar sarrufin tasarrufin ta bin ma'ana yana cikin tasarrufin abinda masu ruwaya suke yi da ma'ana riwayar hadisi da ma'ana da haka wannan shine abin da ya faɗa sai yace wato ala hasbi fahimihi akan fahimtar gwargwadon fahimtar shi mai ruwayar. da haka yanzu kun ga abin da limamu suki yake cewa a nan wajen la'akari da hadisan da suka zo ta hanyar da ta fi wannan ƙarfi sai aka fahimci cewa shi wannan rawun da ya kawo wannan ruwaya da cewa inna abi wa abaka finnari ruwaya ce da ya kawo ta bil ma'ana gwargwadon fahimtarsa amma ruwayan da aka kawo ta hanyar da ta fi shi ƙarfi ita ce wannan ruwayar da muka kawo lokacin da ya ce fa aina abuka fa qala rasulullahi haythu ma marasa bi qabri mushrikin fabashirhu bin nari kun ga babu magana cewa inna abi wa abaka fin nari babana da babanka duka suna cikin wuta sai ce ala annahu law sahha a ce ma da a ce ya inganta yuhmalu fihi al-abu al-am to ana daukar uba akan dan uwan uba saboda dalilai da yawa da zamu kawo ولهذا قال السيوطي في هاشية الكتاب أي سنن سنن ابن min من محاسن الأجوبة أنه لما وجد الأعرابي في نفسه لا طفه النبي صلى الله عليه وسلم لو كسند بلارب النجيب إنسكي النبي وجوز سامسا يتي وأدل إلى جواب النبي يكركت زوا قبال أمسا آم من تذب قمميا في كل مشرك تكن قوة مشرك ولم يتعرض إلى الجواب an walidihi annabi bai bujiro dangane da magana akan mahaifinsa ba sallallahu alaihi wasallama bi wala isbatin annabi bai kore ba kuma bai tabbatar ba sai ce walam yu'raf liwalidihi sallallahu alaihi wa sallama halatu shirkin ba a taɓa sani ba ga mahaifin annabi halin shirka kuma ba wanda zai iya ruwaito maka a tarihi ko da irin na jahiliya kafin zuwan addinin musulunci da za a ce maka an kiyaye ga wani abu yana da alaƙa da halin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin shirka sai ya ce ma a sigari sunnihi jiddan tare da karancin shekarunsa fa hutu tuwfiya wa huwa ibnu sanata ashara sana a lokacin ya rasu yana ɗan shekara goma sha shida da kunga ya yi aure da wuri shi yasa ya haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗansa na farko daga nan ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to matsala ta gaba da za mu tafi yanzu a kanta ita ce matsala ta ahalin fatara ahalin fatara Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a suratul ma'ida ya ce mana ya ahalin kitabi ya ahalin kitabi sai ce kani ja a kuma rasuluna manzanmu ya zo muku yubayyinu lakum ala fataratin min rusuli yana muku bayani akan fatara dama daga nan ne ba ke cewa fatara mai tara tsohon bari talauci lokacin da aka samu kamfa manzanni sun ɗauki wannan fa suratul ma'ida a madina ne fa Allah yake faɗa musu wannan cewa ala fataratin minar rusuli akan fatara kamfa da yankewan manzanni menene dalili Allah yake an ta'ulu ma ja'ana min bashirin wala nadirin ji lahira ku ce ku ba ku ga wani mai gargadi ba ko mai bishara sai Allah ya ce faƙar ja a kun bashirin wa naziru mai gargadi ya riga ya zo muku daga wajen Allah wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowane irin abu malamai suna da maganganu guda hudu akan tsawon shekarun da ake ɗauka na fatara wato fatara da ma'anar rashin manzanni wasu za su yi maka shekara nawa ɗari biyar wasu za su maka shekara kaza duka wannan istihadi ne tunda Allah bai faɗa ma kawai abin da za mu ɗauka duk lokacin da wani manzo ya tafi addinin sai ya riga ya lalace kafin wani annabi ya zo a cikin lokacin ana cikin fatara ta manzo ya tabbata cikin littafin Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Gasir bin Galib al-Amili Abu Jafar at-Tabari wanda ya rasu hijira 310 jami'ul bayan an ta'awil ayatul qur'an lokacin da ya kawo wannan ayin sai ce bil furqan alladhi farraqa Allah bihi bainal haqqi wal batil yace Allah ya aiko annabi da littafin da yake rarrabawa tsakanin ƙarya da gaskiya yace fihi a cikin wannan littafin akwai bayanul lahi wa nuruhu wa hudahu bayanin Allah da haskensa da shiriyarsa sannan wa ismatul liman akhadha bihi sannan akwai kariya ga wanda ya riko da shi ya ƙulu Allah yana fada a nan kitsa'in min rusul akan yankewan manzanni sai ce wal fataratu fi hadha mawdi idan an ce fatara a wannan wajen alin qita'u shine yankewar abu kawai ya ƙulu yace Allah ya ce a ja'akum rasuluna yubayyinu lakum al-haqq manzon mu ya zo yana muku bayani na gaskiya wal huda da shirya, alan qita'in min ar a akan yankewan manzanni alimam imam ibn jarir at yace wal fataratu shine al akan wannan ma'aunin min qawli qa'il na magana mai magana da yake cewa fatara hadal amur ya yafturu futuran wannan al'amarin ya yanke wa zalika idan hada aw kana, idan ya natsu yace wa kadhalika al-fataratu fi hadha al-mawdi ma'anaha as-sukun shine natsuwa yuradu bihi sukunu maji'ir rusul lokacin da aka samu shiru babu magana wani annabi yace wa zalikan qita'uha wannan shine yankewarsa sai ce sun maktalafa ahlul tawil fi qadar muddati tilka al-fatara sannan sai malamai suka yi sabani to shekara nawa ne fatara inda Allah yana so a san cewa daga yankewar wani annabi zuwa wani annabi shine fatara to da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani to tunda Allah ko bai faɗa ba to a bar shi a haka tunda annabi bai faɗa ma lokacin duk da aka samu wani manzo ya zo ya tafi addinin sayin indisarinsa ya zamanto wani abu kaɗan ya rage na addinin to a lokacin ana cikin fataratun minar rusu al al'alusi haka ya faɗa a cikin ruhul ma'ani a mujalladi na shida shafi na ɗari da uku yace ajma al mufassiruna bi anna al fatarata duk malaman tafsiri sun yi ijma'i cewa fatara ta umma baina rasulaini shine yankewar tsakanin manzanni guda biyu kenan kun ga wani manzo ne Allah ya dauke shi ya tafi da shi sama shine annabi Isa daga annabi Isa sai manzon Allah daga lokacin da Allah ya dauki annabi Isa yayi sama da shi har zuwa lokacin da Allah ya aiko manzon Allah a wannan lokacin ana cikin fataratin min rusuli ana cikin fatara to malamai sun karkasa ma'abuta fatara da kuma mahalli na tantance ne zai na farko suka ce yan kasimu ahalin fatara ila ismain ma'abuta fatara sun kasu gida biyu ina cewa fatara ba fatalauci ba ba mai saurari na don shi ba ushi ya san fatara da ma'anin talauci a'a. sannan ina ƙara maimaitawa ‘yan uwa ɗalibai ku dinga kiyaye nassi ya inganta daban waje uddilala ɗazu wanda ya saurari karatun mu halka ta hudu da muka yi akan Ali bin Abi Talib na kawo maganar da aka ce amara mu'awiyatu sa'adan fa qala sayti ma mana aka an tasubba aba turabi da nan ne wasu suka dauka cewa ai umarni yake ba sa'ad bin abi waqas ya zagi sayyidina ali al'imamun nauyi da ya zo yake a ciki babu abin da ya fito fili saraha cewa umarni yake bashi ya zagi sai da na'ali wanda har yake faɗa yake irin wannan idan wani sahabi ya faɗi magana wacce take da alaƙa da mutuncinsa kai tsaye kuma sai ƙatule suka roci abu ya tabbata to dole kuma a duba wannan matsalar a yi mata tawili haka limamin nawawi ya faɗa idan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana kaffa kaffa ana taka tsantsan a kansu da mutuncinsu wallahi tallahi iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga da Allah bai fito da shi karara a ƙur'ani ba Don na faɗa na ce da tana daga cikin matsaloli muhimmai da Allah yake so mu ɗauki wani darasi a cikinta da ya saukan mana da tarin tirin ayoyi a ƙur'ani shi yasa za ku ga shekara 23 da ƙur'ani ya gama sauka har ya gama sauka shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina babu inda Allah ya mai shanin ɗin iyayen manzan Allah cikin wata matsala ba wanda zai kawo maka wannan da a ce ko akwai wani darasi da Allah yake so a ɗauka to da Allah maɗaukacin sarki ya kira mana sunansu ƙarara na farko akwai wanda suka ce da'awa ta ishe masa na biyu suka ce akwai wanda suke ahadin fatara ne da awa ba ta iske musu ba suna cikin rafkana da haka shi wannan na farkon ismin ya kasu gida biyu suka ce akwai wanda da'awa ba ta iske shi ba amma tare da haka ya kaɗe ta Allah bai shirka da Allah ba suka kawo misali suka ce a wannan lokacin cikin wanda suka kaɗe ta Allah ba su shirka da Allah ma kuma ahalin fatara ne tauhidi ya iske su al'imam imam ibn kasir ya kawo cikin bidaya wan nihaya a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da tasa'in da ainihin wato tara sana haka ya zo cikin kitabu dala'ilin nabuwa na imamul bai ya kawo zikir us bin sa'iratul iyadi wannan mutumin da imamul ya kawo sai ce zikirin hadisi us bin sa'ida al-iyadi yace haddasa na mu'tamiru بن an عن أبيه عن أنس بن مالك قال يتي قدم iyadin إياد على النبي sallallahu alaihi wa sallama." baƙin iyalin sun zo wajen annabi ƙalu suka ce halaka faƙalar nabi sai manzan Allah ya ce ma fa'ala ƙusu bin sa'iratul iyali mai ifaru da ƙusu bin sa'iratul iyali ƙalu suka ce halaka halaka da ma'anan mata kamar yadda Allah ya ce ilimur un halaka Ƙalu sai manzan Allah ya ce inni sami'tu minhu kalama ni na ji wata magana daga wajen mutumin nan ma ara anni ahfazuhu na je ji amma gaskiya ban ba da muhimmancin in rike abin da ya faɗa ba fa qala ba'd al-qawmi sai wasu mutane suka ce na hannu na hafazu ya rasulullahi mu mun haddace abin da ya faɗa fa qala sai manzon Allah ya ce hatu ku taho fa qala fa qala qa'iluhum sai ɗaya daga cikin su yace inna waqafa bi suqi ukala ya tsaya a kasuwar ukala shi wannan usudin fa qala sai ya ayyuhan nasu ya ku mutane istami'u wasma'u ku kallafa makan ku saurara sannan ku saurara wa'u sannan ku kiyaye abin da kuka saurara ɗin sai ce kullum man asha mata duk wanda ya rayu sai ya mutu wa kullum man mata fata duk kuma wanda ya riga ya mutu rayuwa ta kuɓuce masa wa kullu huwa atin ati duk abinda aka ce zai zo ku sai ya zo sai ce lailun daji ga dare mai duhu wa sama'un zatu abaradi ga sama ma'abuciyar burji burji wani juman ga taurari ta zaharu tana yin haske wa biharu ga tafkuna ta zaharu wa jibalin mursatun ga duwatsu kafafu wa anharun ga ƙoramu mujiratun masu gudana sai ce inna fi sama'i la khabara wannan saman da kuke ganin ta akwai labari wa inna fil ardi la ibran wannan ƙasar da kuke ganin ta akwai abun lura yace aran nasa ina ganin mutane fa yamurruna suna ta wucewa su tafi layira wa layir jibula kuma ba sa dawo a rasu bin ikamati ba a kamu shin can inda suka tafi layirin sun yadda da zama a can ne suka zauna an ture ko fanamu ko an kyale su ne suka ci gaba da bacci sun ma an sha a ya kolu sannan ita shi yana rera waka ya kusi mu kushu kasaman billahi la isma fi yana cewa kusu yana rantsuwa da Allah rantsuwar da babu zunubi a ciki yace inna lillahi ta'ala dinin huwa ardamin ma'antun antum Ya yace Allah yana da addini yana faɗa mutanen Makka a lokacin wanda shine mafi yadda akan addinin da ku kuke kai shi mutanen Quraysha thumma aisha ayqulu sannan yana rera waƙa yana cewa fi zahibin al-awwalin min al-qurun lana basair lamma ra'aytu mawridana لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نهوها يمضي الأكابير والأسائل أيقنت أني لا مهالة حيث صار القوم سائل هكا يكي متى سيتي في الذاهبين الأولين كم متى ننفرقوا لسكتبين من القرون نقرنوني ننابا سائل أقول أبن ديك ما تمولون لنشي يتي لما رأيت يعين دنقا مواردا وتمغنغرا للموت كمتوا ليس لها مصادف wa ra'aytu ƙaumi na hawa ga mutane na kuma kowa yana dambara ta yamdul akabir manya na wucewa wal asagir da ya ce aikantu na tabbatar da cewa an la mahalata ta sar al qawmu sa'in babu makawa inda mutanen nan suka tafi nima sai na tafi sai suka ba da misali malamai suka ce to wannan shi usu din nan yana cikin bin sa'idatul iyadi yana cikin mutanen da wato suna cikin ahalin fasarin da sun ainihin wato da awa ba ta iske su ma amma sun ta Allah sannan ba su yi shirka da shi ba wannan akwai misalin ire-irensa da dama kamar irin su wato zai bin amur bin nufai da makamantansu wanda al'imam bin kasir ya kawo cikin bidaya wa nihaya da kuma al'alam na al'imam zarkashi ya kawo sannan kaso na biyu shine akwai wanda man balagatku da'awa wanda da'awa ta ishe shi walakin na gayyar sai dai ya canza ya yi shirka da Allah wannan nau'i na biyu a ƙarƙashin wannan suna ba da misali cewa kamar misalin amru bil Hai. fa huwa awwal man sanna ibadatul asnam shine farkon wanda ya ainihin wato sannan tabota gunki sannan kamar yadda ya zo Abdullahi bin Jid'an nana Aisha hadisi ya zo cikin Muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni akan wannan sannan cikin misalin da suke bayarwa su masu wannan ra'ayin shine akwai wannan hadisin na inna abi wa abaka to sannan sai ya zamanto malami akan wannan matsala makomar wa'inda suke a halin fatara ne kun ji magana guda biyu suna ganin akwai wanda yake a halin fatara ne ba wani mai wa'azi da ya zo amma tare da haka ba su yi shirka da Allah ba ba su gayyara ba to shi waɗannan da aka ainihin wato kawo akwai wanda suke ganin cewa eh, ahal saƙo bai ishe musu ba a wannan lokacin amma kuma sun canja addini suna kai shirka suka kawo misali bi amru bin ya tabbata cewa annabi ya yi bayanin cewa shi ne farkon wanda ibaddala addinin annabi ibrahim a garin makka da ya je ƙasar sham ya ga ana siyar da gunki ya ɗauko ya tawulci to akan wannan matsala ne ahalin katara sai zamanto malamai suna da maganganu guda uku na farko suka ce man mata walam tablughu da'awa duk wanda ya mutu saƙon wani annabi bai zo masa ya kira shi ba to mata najiya idan ya mutu ya tsira a gaban Allah wannan shine na farko na biyu akwai wanda suka ce man mata walam tablughu da'awa duk wanda ya mutu ko saƙon Allah bai iso masa ta hannun wani annabi ba fa huwa fil nari to yana cikin wuta don wuta ne na uku akwai wanda suka ce duk wanda ya mutu idan da'awar wani annabi bata zo masa ba to fa ta yumtahanu binari fi arsati yawmil kiyama to za a jarrabe shi da wuta a farfajiyar alkiyama a kawo wuta a ajiye ta a ce ya shiga idan ya shiga to alama ne na cewa a nan duniya da Allah da zai riski manzo in an ci yayi abu zai ba zai ma Allah musu wannan wutar ba wuta bace aljanna ce kawai ya wuce kai da haka yanzu kun ga mutanen da suka mutu kafin Allah ya aiko wani annabi malamai na da maganganu guda uku a kansu wanda ya mutu da'awar wani annabi ba ta ishe masa ba ya zina wanda ya mutu da'awar wani annabi ba ta ishe masa ba su a gurinsu su ya shiga wuta wanda ya mutu da'awar wani annabi ba ta zo masa ba to a lahira za a yi masa jarrabawa a farfajiyar alkiyama in ya tsallake shi kenan to magana ta farko cewa duk mutumin da ya mutu da'awar wani annabi ba ta ishe masa wannan ita ce maganan a sha'ira da wasu daga cikin malaman shafi'iyya na fuqahawu in mutum ya koma cikin alhawi na al-Imam Suwidi a majalladin sa na biyu a shafi na 353 zaka ga ya kawo wannan abun mamaki kuma kowane bangare na malamai da dalilan da suka kafa hujja da shi wanzu wanda ke saurare na kariki na faɗa maka na ce maka yanzu malamai sun kasu gida uku akan ahalin fata akwai wanda suka ce in saƙon annabi bai zo mu wata al'umma ba idan an je lahira za su tsallake akwai wanda suka ce idan wani annabi bai zo mu wata al'umma ba in an je lahira in dai sun mutu akan ba daidai ba sai sun shiga wuta akwai wanda suka ce a'a za a yi musu imtihani ne jarrabawa a farfajiyar alkiyama to hatta maganin cewa akwai takalifi a lahira ko babu sai da malamai suka tattauna suka ƙara wa juna ilimi wannan ɓangaren wanda suka ce wanda ya mutu da awar wani annabi bata iso masa ba ya tsira a lahira man ce su ne a sha'ira da wasu daga cikin wato an halar wal usul da wasu daga cikin malaman shafi'iyya malaman fiƙihunsu wa'annan malaman sun kafa hujja da dalilai kamar haka a cikin alkur'ani aya ta farko cikin dalilansa ita ce abinda Allah ya faɗa a suratul isra'i Allah ya ce man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'addibina hatta nab'atha rasula Allah ya ce duk mutumin da ya shirya shiri dan kansa ne wa man dalla wanda ya bace fa inna ma ala nafsihi alaiha to cutar batan zai koma kansa ne wala tazirun waziratun wazira ukra wata ne ba za ta dauki nauyin wata rai ba Allah ya ce wa ma kunna na ba za mu wa mutane azaba ba hatta na ba asa rasula har sai mun aiko manzo wannan ita ce hujjar su ta farko hujja ta biyu shine Allah ya ce rusulan mubashirina manzanne masu bishara ne wa munzirina da kuma gargadi لئلا يكون للناس على الله حجة بعد rusuri? domin mutane kada ya zamanto suna da hujja wato akan Allah bayan ya turo masa manzanni mai saurare ka kiyaye da kyau aya ta farko Allah ya ce ba zai wa mutane azaba ba su ya aiko masa da manzo aya ta biyu Allah ya ce yana aiko manzanni ne dan su bishara sannan aya ta uku Allah ya ce kullama ulqiya fiha fawjun sa'ala lahum khazanatuha alam yatikun nazir duk lokacin da aka jefa mutane cikin jahannama masu tsananta za su yi kamar sai ashe mai wa'azi bai zo muku ba Ƙalu za su ce bala qad ja'ana nabiyun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shai. in antum illa fi dalalin biyu. aya ta hudu da suka kafa hujja da ita shine wasiqal ladina kafa. Allah ya ce za mu kora wa'in za a kora da suka kafarta ila jahannama zumaran zuwa ga jahannama jama'a jama'a hatta ila ja'uha ko da za su zo wajen wutar wa futihat abwabuha an bude kofofinta wa qala lahum khazanatuha mala'ikun da ke tsanan wutar jahannama za su ce alam ya'tikum rusulun minkum ashe manzanni ba su zo muku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum haza, suna muku gargadi cewa wannan wunin akwai ran da za a haɗu da Allah qalu bala za su yi an yi haka walakin haqqat kalimatul azabe alal kafirin bana tsammanin akwai mahalukin da zai iya kawo mana cewa ga wani manzo da Allah ya turo ya zo yawa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gargadi da wa'azi suka ki karban da wannan abin zai zama hujja a gaban Allah a kansu sannan aya ta biyar ita ce ayar da Allah ya ce ya ma'asharal jinni wal insi ya fi taron aljanu da mutane alam ya atikum rusulun minkum ashe manzanni a cikin ku basu zo ba ya qussuna alaikum ayati suna ba ku labarin na wa kum liqa'a yawmikum hada suna muku gargadi cewa akwai ran da za ku zo ku haɗu da Allah qalu za su shahidina ala anfusina eh mun shaida wa kanmu haka amma wa garratuhum alhayati dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina kun ga wannan ita ce aya ta biyar aya ta shida Allah ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura Allah ba zai hallaka wani gari ba hatta ya ba aka fi ummiha rasulan har sai ya taso cikin mutanen garin akwai dan sakon da ya tilo alaihim ayatina wanda zai karanta musu ayyun Allah ya ce wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahliha zalimun ba ma hallaka mutanen wani gari sai idan mutanen garin sun zama azzalimai in ji Allah aya ta bakwai da masu wannan ra'ayin suka kafa hujja da shi shine ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna ya ku ahlul kitabi an sakon mu ya zo muku yubayyin lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirin ayat da muka kawo dazu dalili na takwas da suka kafa hujja da shi shine abin da yazo cikin littafin al-Imam al-Bukhari annabi ya ce ma min ahadin babu wani mutum ahabbu ilayhi al-udhr min Allah wanda ifi karban ifi Allah san karban uzuri min ajali zalika arsalar rusula wa anzalal kutuba saboda haka ne Allah ya saukar da littattafai ya aiko manzanni a wata ruwayar ma ahadun babu wani mutum a habbu ilaihi almad min Allah wanda ya fi son yabo kaman Allah min adad zalika madaha nafsahu wa ma min ahadin aghyaru min Allah min adad zalika harrama alfawahisha ma zahara minha wa ma batara wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a kitabar tawhid babu la shakka aghyar min Allah dan haka wannan shine ra'ayi na farko mun faɗa mun ce wasu daga cikin malaman asha'ira sannan da wasu daga cikin malaman shafi'iyya ra'ayi na biyu akwai waɗanda da haka suke ganin masu wannan ra'ayin wa ahalin fatara ma'azuruna ahalin fatara dole a yi musu uzuri li adam irsalur rusul ilayhim saboda ba aiko manzanni ba liza fahum fil janna da suke ganin duk wanda ya rayu a wannan yanayin dan aljanna magana ta biyu shine duk wanda ya mutu da awa ba ishe shi ba dan wuta ne wannan ita ce magana ta biyu wanda suke da wannan ra'ayin Uta ne da wata jama'a daga cikin hanafiya da maturidiyya abin da ke ban mamaki shine yan uwanmu yan ko a gurinsu za ka da kullum suna faɗa cewa mu sun ma ce mu ba ahalin sunna ba ne yanzu ga littattafan shirin sale nan da yawa a gabana a za ka ga ya tabbatar da cewa maturidiya a littafin shi in yana maganin ahalin sunna za ka ji yana maganin cewa ahalin sunna nau'i biyu ne ko dai maturidiyya ko a sha'ira tabin mamaki wasu daga cikin maturidiya ne ba suke da ra'ayi da fahimta cewa bi annahum mukallafuna ahlul fatara an kallafa musu da Allah bai aiko manzo ba a lokacin in Allah ya baka hankali ka mutu akan ba daidai ba aka je lahira sai Allah ya maka azaba amma kaga malaman da suka ɗauko waɗannan hadisan suka gina fahimtar su akai fahimta ce ta maturidiyya mafi yawanci suka tafi a kanta da kuma wasu daga cikin malaman hanafiya idan muka tafi cikin littafin jam'ul jawami na subuki a juzu'i na ɗaya shafi na sittin da biyu ya kawo sannan su kun waɗannan maturidiyan fa da mu'tazila da wasu daga cikin malaman hanafiya su ma da suka ce a wannan yanayin duk wanda ya mutu aka tafi lahira in dai Allah ya ba shi hankali bai bauta ma Allah bai yi shirka sai ya shiga wuta ne abu na farko da suka kafa hujja da shi Allah ya ce Wale walaysa at-tawbatu lil ya ya'maluna as-sayyi'a hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wal ladina yamutuna hum kuffar ulaika a'tadna lahum adhabun alim sannan aya azaban alima aya ta biyu da suka kafa hujja da ita ita innal ladina innal ladina kafaru innal ladina kafaru wa matu hum kuffarun فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر آية تأكد سكا كف هجة لإتئتة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله آية تأكد إن الذين كفروا وماتوا من كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين آه حديثي دليل سنبير wannan hadisin na maganar mahaifin manzon Allah da mahaifiyar annabi cewa ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dalli wasta'azantu an azura qabraha fa azilai ku duba ku gani zaka ga nan na su in duba ɗaya daga cikin littattafan shakkar tarihi a da ya take ita maganar cewa ahlus sunna maturidiyya su ne ahlus sunna sai kuma asha'ira ba sai ka ɗauko littafin makyale shi maturidiya da asha'ira su ne ahalin sunna a gurinsu kuma duk wanda yake bibiyan karatattukan yan uwan yan ɗari'u za ka ji suna yawan maganar cewa maturidiya da kuma me asha'ira su ne ahalin sunna haka suke faɗa Tama kuma maturidiya ne suke da wannan ra'ayin wannan ita ce hujjarsu ta shida hujjarsu ta bakwai wasu dallo bil aqli wa hatajju bima akhbara Allah bihi suka kafa hujja da hankali sannan suka kafa hujja da abinda Allah ya bada labari akan hikayar Annabi Ibrahim to in qala Ibrahim wa abihi azar atattakhidhu asnaman alaha shine inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ina ne suka kafa hujja da shi a ciki akan maganar hankali shine lokacin da Allah ya ce falamma ra'a ash-shamsa bazighatan kun ga ai ce musu qala hadha rabbi kamar sun ce e eh, haza akbar falamma afala qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun da aka suka ce idan aka kalli tattaunawa annabi Ibrahim da su za a ga da hankali yake kafa masu hujja lokacin da ya ga kaza ya kaza ya ce musu yanzu wannan shine kana wannan ita ce hujjar su ta shida da suka ce in dai Allah ya baka hankali aka tafi lahira baka bauta mai ba ba ruwan su ko ka ga manzo ko baka gan shi ba sai Allah ya danna ka wuta sannan hujja ta bakwai ita ce qalat rusuluhum abillahi shakkum fatiri samawati wal ardi yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma wannan fadan Allah cewa abillahi shakkun yanzu akan Allah ya kamata a shakka suka ce a kowane yanayi ba ruwan ba aiko ma manzo ba in dai baka bauta ma Allah ma to bai kamata ka yi shakka akan Allah ba hujjar su ta takwas shi ne faɗin Allah da yake wa ƙalu sun ce laukunna na sama auna a ƙilu makon na fi a sahabis sa'ir sannan hujjar ta gaba a ƙarƙashin wannan suka ce falau annahum in tafa'u bi uqulihim bi ma'rifatil khaliq subhanahu wa ta'ala qabla wurud ash-shar'i lam ya'bud al wai da sun yi amfani da hankalinsu da Allah ya ba su gabanin zuwan shari'a laukun na na sama'u auna aida bai kamata ba su bauta ma wani Allah walakin na lam yantafi fa abadul awsana sai dai hankalin bai musu amfani ba shi yasa suka bauta ma gunki Ba dalla ala annahum fil nar sai nuna cewa suna cikin wuta kamar yadda na faɗa a wannan yanayin ana bautar gunki abu ne wanda iya amma a ɗaiɗaikun mutane za ka samu akwai wanda Allah ya tsare su ba kuma wanda zai iya kawo maka cewa ga wani guri a tarihi da aka ce baban annabi ya bauta mu gunki ko mamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta bauta mu gunki ba wanda zai kawo maka wannan wannan shine ra'ayi na biyu da aka ra'ayin nan guda uku na kawo biyu wanda suka ce idan mutum ya rayu a nahiyar da Allah bai aiko annabi ba aka tafi lahira ya tsina masu wannan ra'ayin na kawo dalilansu sun kafa hujja da dalilai ɗaiɗai har guda takwas sun kafa hujja da ayoyin alkur'ani guda bakwai da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyu masu ra'ayin cewa kuma idan Allah ya baka hankali ko bai ai kuma manzo ba sai ya saka wuta su ne mu'tazila da maturidiyya wasu daga cikin su da wasu daga cikin malaman hanafiya su kuma sun kafa hujja da ayoyin alkur'ani ɗaiɗai har guda ainihin wato a Suma bakwai sannan da hadisin manzan Allah kwaya ɗaya. To sannan wannan zancen sai zance na uku shi ne ahalin fata cewa za a yi musu jarrabawa a farfajiyar alkiyama. Za a kawo ta a aji duk wanda Allah bai aiko manzo a zamanin shi iriske shi ba sai a ci ya shiga wutar. faman da kalaha kanat alaihi bardan wa salamu wanda ya shiga sai ta zama masa sanyi da aminci wa lamya da yadkhulha wanda bai shiga ta ba faqad asallaha ya saba ma Allah a wannan lokacin sai Allah ya shigar da shi wuta to hau wajen cewa akwai abin nan a lahira ko babu sai da malamai suke yi sabani wannan fahimta ta uku da na kawo ta ƙarshe ita ce mafi yawancin malamai وهذا القول قال به السلف وجمهور الأئمة shi yasa ba za ka taɓa samu ba. a ɗabaƙa ta farko da ake gane addinin kirki da shi shi ne ɗabaƙa na sahabbai wasu sun mai da wannan matsalar abin tattaunawa cewa iyayen annabi na wuta ba inda za ka ji wani sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa buɗe baki ya ce baban annabi abdullahi yana wuta ko mamar annabi aminatu tana wuta ba inda za ka samu wannan sannan wanda suke da wannan ra'ayin bayan malamai magabata akwai ibn taymiya a cikin aljawabu sai liman baddala dinal masih amma tare da haka ibn ibn yana ganin eh wa tunda nasu ya riga ya zo kan kiyayen manzon Allah yana cikin wanda suka tafi kan wannan ra'ayi to babban matsalar da ke damun wasu taƙalili na wane ya faɗa dole ni ma sai na bi shi akan wannan abu sannan akwai ɗalibansa ibn al-qayyim a littafin sa tariqul hijratayn sannan akwai al-imam ibn kasir akwai al-imam ibn hadar al-asqalani sannan akwai abul hasan al-ash'ari an ahli sunnati wannan wa abu abul hasan al-ash'ari an ahli sunnati wal jama'a a cikin tabaqat shafi'iyya na subuki a majalladi na uku shafi na ɗari uku da arba'in da bakwai sannan wa bihi ƙalar imamu ahmad da ƙalar imamu abu muhammad bin hazam a cikin alfasar filmilil wal ahawa sannan akwai waktarahu muhammad aminu shankiti a cikin littafin littafinsa addu'a wal bayani fi idahil qur'an bil ƙur'an. da haka mai saurare ya ji malamai na da maganganu guda uku akan ahalin fatara akwai wanda suka ce idan Allah bai aiko manzo ba aka je lahira ka tsira baka da matsala akwai wanda suka ce in dai Allah ya baka hankali ko bai aiko maka manzo ba sai ya maka azaba kuma dukkan su kowa ya kafa hujja da ayoyin Qur'ani akwai wanda suka ce a'a in Allah bai aiko wa mutane manzo ba in aka je lahira za a yi musu imtihani in sun tsallake shi kenan abun mamaki al'imamu abu hanifa yana da littafi alfikihul akbar a cikinsa shi yana daga cikin malamai magabata kusan zan iya ce maka shi kaɗai ne ya fita shaza, wajen cewa makomar iyayen annabi kaza ne akan wannan ne wannan malamin Ali bin Sultan bin ah, Muhammad Abul Hassan Nuruddin Al-Mulla Al-Harawi Al-Qari ya rubuta adillatu mu'taqad abi hanifa fi abwayir rasul alaihi salatu wassalam to kaga alal aqalli tunda kamar yadda shi professor ya faɗa maka ne yace wai akwai wani abu da ake ce masa mura'atul filan yanzu alal aqalli abin da za a yi ce wannan fahimtar ta Abu Hanifa a ce ba daidai bane amma ku zo kullum kuna jingina mana cewa mun ci iyayen annabi in wuta ne wani abu akwai zalunci a ciki tare da cewa ga malaman da kuka yarda da su kuka yarda da aƙidar su cewa mutanen kirki ne wasu su ma sun yi fata kafa sun yi irin waɗannan maganganu abu hanifa duniya ta yarda cewa mutumin kirki ne yana cikin masu mazahib guda hudu wanda aka yarda da fiƙiwansu da aƙidar su amma wannan ita ce fahimtarsa amma kuka yarda cewa kuma mutumin kirki ne sannan al'imamu muslim da ya kawo hadisin nan ya buɗe masa bani duk da shi bai faɗa ba ya ce iyayen annabi ɗin wuta ne amma masu fahimta ne suke fahimtowa haka shi yasa al'imamu nawayi da ya zo cikin alminhaj sharwa sahihi muslim da ya kawo wannan hadisin sai sai fihi anna man mata alal kufri fa huwa finnari a cikin wannan hadisi akwai magana cewa duk mutumin da ya mutu akan kafirci yana cikin wuta wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabina sannan kusancin masu kusanci ba zai masa amfani ba sai al-imam an-nawawi yace wa fihi a cikin wannan hadisi akwai magana cewa anna man mata fatarati duk mutumin da ya mutu akan fatara alama kanan alaihi arabu min ibadati al akan abin da larabawa suke kai na bautar gunki sai ce fa huwa min ahalin nari in ji al-imam an yanzu su wa'annan ‘yan uwanmu ‘yan ɗari da suke ta kullum jifinmu da wannan abu, ‘yan shi aku ajiye su a gefe, don me, don mutanen da yanzu annabi ya rasu, yanzu ga shi ga su a kabari, zaginsu suke suna iya kallon wani a cikin su ce mai ɗan luwaɗi, sannan suna iya ɗauko kafuri lamba ta ɗaya, kuma su ce shi ne mai imani lamba ta ɗaya kuma, wannan ya fi komai sauƙi a wajensu. To a ciki ga alimaman nawoyi da kuke cewa sufi ne, ga limamin nawoyi da kuke cewa ba a shari ne shi yana cikin masu ra'ayin cewa duk wanda suka mutu a cikin ma'abuta fatara a lokacin da babu manzanni in dai sun mutu suna bautar wani Allah cewa wato ‘yan wuta ne sai ce walaita ha za mu aka zaton abla bulogin da'awa wannan zai cikin abin da za a ce wai mu'akaza ne kafanin da'awa yace fa inna ha'ula'i kanat qad balagatum da'awatu ibrahim wa ghayrihi min al-anbiya'i al-imam an-nawawi fahimta sa shi yana ganin a wannan yanayin da'awar annabi ibrahim da wasu annabawa ta zo musu yace wa qawluhu inna abi wa abaka fi an-nari yace huwa min husn al-ishirati lit-tasliyati lit-tasliyati bil-ishtiraki fil musiba wannan yana cikin kyakkyawan lallashi wajen idan da ni da kai mun yi musharaka cikin musiba ku kalli abin da al'imamun nauyi ya faɗa amma mutanen nan saboda kin Allah babu wanda yake jifan al'imamun nawawi da kin annabi a lokacin da al'imamin nauyi yake ganin cewa wannan maganar yana ganin min husulul ishirati littasliyati abin da ya sa annabi ya faɗa mai wannan saboda ya lallashi wannan mutumin ne saboda da annabi da shi sun yi musharaka wajen musiba wannan ita ce fahimta al-Imam nawawi ba da haka ya kamata yanzu da al'imamun nawawi ya yi wannan magana kuka ce sufi ne kuka ce ba ash'ari ne idan an samu wani malam wanda kuke ganin ba salafi ne wannan magana alal aqalli idan kun ajiye maganar wancan ba salafan maganan annawawi kuka ajiye ta to irin uzurin da kuka yi ma al'imaman annawawi tare da ya wannan maganan irin wannan uzurin ya kamata ku akan wancan malamin sannan al’imam abu dawuda ya buɗe mu wannan littafin hadisin littafi a wa bude mu wannan hadisin babi al’imam an-nasa'i ma haka ibnu majah haka al’imam bai al haka a ibnu kasir yi magana a cikin siratul rasul al-imam ibn al-jawzi a cikin sharh sharhu tanqihi al-fusul a shafi na biyu da da ainihin wato bakwai eh wannan magana ku duba ku gani haka muna faɗa mana cewa hadisi ya inganta mahallun niza wajen hulisti bilatin to yanzu kun ji akan ahalin fatara malamai suna da maganganu guda uku wanda suka ci. sun tsira in an je lahira ba matsala akwai wanda suka ce a'a in dai mutum ya mutu akan kuskure a wannan yanayin mutu kawai akwai wanda suka ce a'a a lahira za a wa mutum imtihani ne in ya tsallake shi ke da to matsala ta gaba ƙarƙashin wannan ayar matsalatu ahalin fatara shin za a yi musu uzuri ne a duniya a jarraba su a lahira al'allamatu shinƙiƙi a littafinsu alwa'ul bayanin fi idahil qur'ani bil qur'ani ya kawo doguwar magana lokacin da ya kawo wannan ayan cikin suratul isra'i sai ya ce zahiru hadhihi al-aya al-karima zahirin wannan ayatu wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula yace anna Allah jalla wa ala la yu'adhibu ahadan min khalqihi Allah ba zai mu wani azaba ba cikin halittunsa la fi dunya wa la fil akhirah a duniya ko a lahira hatta ya ba'atha ilayhi rasulan hasi ya aiko masa da manzo yunziru wa yuhadhiruhu ya masa gargadi fa yuqsa zalika ar-rasul idan aka saba wannan manzon wa yastamaru ala al-kufri idan aka ci gaba akan kafirci wal ma'asiya da sabo ba adal inzari wal i'zari bayan wa'azi da yanki hanzari me yasa Allah da yake wal mursalati urfa fal asifati asfa har Allah ya ji inda yake uzuran aw nuzara ai dama Allah yana aiko masu wa'azi dan yanki hanzari sai ya ce wa qad awdaha Allah jalla wa ala hadha al-ma'na fi ayatin Allah ya bayyana wannan ma'anar cikin Qur'ani gurare da yawa cewa babu wani mutum da Allah zai mar azaba har sai ya turo masa da manzo yace yana ciki rusulan mubashirina wa mundirina manzanni masu bishara masu gargadi ne Allah ya kula lin nas anallahu tatun ba'da rusul yace fasarraha fi hadhihi al-ayati al-karima Allah ya fito ƙarar ya faɗa mana a wannan ayyanta bi Allah budda an ya ƙasa a hujjata kullu ahadin bi irsalin rusul Allah zai yanke hujja kowane mutum ne ta hanyar aiko manzanni mubashirina suna ba shi bishara man ata'ahum wanda ibisu bil jannati wa munzirina man asa'ahum an-nara sai ce wa hadhihi hujjatu wannan hujja allati awdaha huna wacce Allah ibayyana ta anan qata'aha bi irsalir rusul mubashirin wa munzirina bayyana Allah ya yi bayanin hujjan nan fi akhir suratu taha a ƙarshen suratu taha da Allah yake walau anna ahlaknahum bi azabin min qabli da za mu hallaka mutane mai musu azaba kafin mu turo manzo laqalu mutane da za su ce ne rabbana laula arsalta ilaina rasula Allah dan me baka aiko mana manzo ba fanattabi a ayatika Allah mu bi ayoyin min qabli an nadilla wa nakaza gabanin mu kaskanta mu kulakanta wa a laha fi suratul qasas Allah ya sake nuna haka a suratul qasas yace walaula an tusibuhum musibatun an tusibahum musibatun dan mai lokacin da musiba ta same su bima qaddamat aydihim fa yaqulu basu ce ba ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين إن مصيبة تاسع من صلاتي ألا يا بك أيكو من mu kasance وكسن تدك تتم إيماني sannan da faɗin Allah ta'ala da yake cewa zalika allam yaku rabbuka muhlikal qura bi zulmi wannan saboda tsarin Allah ne zai hallaka mutanen wani gari saboda zalunci wa gafiluna mutanen garin suna rafkani da kuma wannan aya ta ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fataratin min ar-rusul da kuma fadin Allah da yake wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun ga littafin da mun saukar maka da shi mai albarka fattabi'u ku bi shi wattaqu la'allakum turhamun menene dalilin saukar da littafin Allah yake an taqulu ma ja'ana an taqulu inna ma unzila al-kitabu ala qa'ifatayn min qablina saboda kakkuce ai an saukar da littafi akan wata al'umma da take kafin ku wa in kunna an dirasatihim la gafilin mu ba mu iya karatun littafin su ba aw taqulu ko kada ku ce law anna unzila alaina alkitabu da mu aka saukar wa da littafi da kunna ahada minhu da mun fi su zama akan shirya Allah sai ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan Shirya ta zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da wasu daga cikin ayoyi sai yake wa wadda kuma dallat a rikin hadahil ayatu almadukura wa amsaluwa wa'annan ayoyin da Allah ya ambata da kwatankwatansu suna bayyanarwa a cikin alƙur'ani min annan lahu azza wa dalla la yi azzibu adan illa ba adan inzari wal izari ala arsinatun rusul ba yadda za a yi Allah ya yi ma wani azaba sai bayan ya turo manzo wannan kuma Allah ya fito da shi karara a cikin ayoyin alƙur'ani da yawa a gurare da yawa wanda ya kawo cikin dalilan da wa'incin suka dogara da shi ya ce yana ciki Allah zai ce kullama ulku ya fi hafu alamu ta zana tsoha alam ya ci kum nazir a shi mai wa'azi mai zoma kalu bala karja ana nazirin fa kazzabna wa qulna ma nazzala Allah min shi sai ce wa ma'lumu abne sananne anna qawluhu jalla wa ala kullama ulku ya duk sanda aka jefa su a wuta yace ya ummu jami'al afwadil mulkina fi nar ya fi nar ya kunshi duk wata kofa da za a jefa ɗan wuta ya kawo maganar abul hayyan sannan ya kawo ancin ayon irin su wasiqal ladina kafaru ila ila ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum ya kawo irin su ayoyin waja'akum an-nazir aw lam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akum an-nazir ya kawo irin ayoyin ayoyin na kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukaffaf anhum min azabiha Allah yace kazalika najzi kull kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal ghayra na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal الذي أو لم نؤمنكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير يكاو إرم وأن يسي ونذير قوله ونذير ذلك قوله وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ما تطلعوا متى يوم متى ذات بلائي يا بلائي ذات أكرا من وإنا أكرا دن الله أسس وتامنا عذابا الله ذي أولم تكن أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات عشيما ذنب صدوره والجوجما قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إلى غير ذلك إذن سنة قد جئناكم بالحق mun zo muku da gaskiya walakin na aksar kum lil haqqi karihu da mafi yawancin ku ba sa san gaskiya ne to sai ya kawo cewa akwai wata jama'a daga cikin ma'abuta ilimi da suka tafi cewa duk wanda ya mutu akan kafirci kaza kaza kaza wanda mun kawo a baya mun ce ra'ayi ne guda uku akwai maturidiya da wasu daga cikin malaman hanafiya a sha'ira wasu malaman shafi'iyya, sai malamai magabata sai abu hanifa su ya fita daban a cikinsu malamai magabata su sun ce imtihani za a yi to shi yasa al'imam al'allama shinkiɗi da ya kawo wannan matsalan igama tattaunata. tattauna ta ya kawo hujjar waɗanda suka ci a'a ai maganin wa makon namu azubi na hatta na ba'asa rasula ana maganan Allah ba zai masu azaba bane a nan duniya ya baje dalilinsu ya ce ba dalili ba ne wannan maganar da suka kawo saboda dalilan da ya ainihin wato kawo cikin waɗanda suke da wannan ra'ayin ta fuska guda hudu cewa annat ta'azibal manfi fi qawlihi azabar da aka kore cikin faɗin Allah ta'ala wa ma kunna mu'azzibina ba za mu yi azaba ba da makamantan suka ce huwa ta'azibu ad-dunyawi azaba ce ta duniya kamar yadda ya auku aka yi azaba ga mutanen Nuhu da Adawa da Salihu da mutanen Lu'u da Shu'aibu da mutanen Annabi Musa suka ce wa idan fala yunafi zalika ta'rim fil akhirah suka ce ai maganar da Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibin azabar duniya ake yi haka wannan bai kura azaba ta lahira wa ma kunna mu'azzibin ba za mu yi maka azaba ba a nan duniya sai mun aiko maka da manzo amma idan an je lahira ko Allah bai aiko maka da manzo ba sai Allah ya maka azaba wala saba hadal qawl al-qurtubi wanda idin gina wannan magana shine al-imam al-qurtubi da Abu Hayyan da al-imam ne da wasu daga cikin cikin malaman tafsiri zuwa ga jamhurin malamai suka ce wai jamhurin malamai sun tafi cewa azaba ce ta duniya sannan fuska na biyu ya kawo ya ba da amsa a kanta fuska na uku ya sake kawowa ya ba da amsa a kanta cewa fuska na biyu sun ce anna mahallal uzur bil fatara mansusun fi qawlihi mahallin cewa lallai ma abuta fatara ana musu uzuri ya tabbata cikin fadin Allah ta'ala wa ma kunna mu'azzibina wa amsalha fi ghairi alwadi alladhi la yusfa ala abna'i ya kawo wannan fuska sannan fuska ta uku shine anna indahum baqiyati inzali suka ce su a gurin su akwai raguwan abinda ya rage na gargadi min mata ja'a bihi rusul abinda manzanni suka zo da shi allazina ursilu qabla nabiyina qabla nabiyina muhammadin ka ibrahim wa gairi wanda aka aiko kafin annabi mu kaman annabi ibrahim suka ce annal hujjata qa'imatun alaihim bidalika hujja ta tsayo akan su ciki mun kawo maganan al-imam an-nawawi ya kawo cikin sharh muslim wa mala wato sannan wasu daga cikin malamai kan wannan ra'ayin suka karkata sannan hujjar su ta hudu cikin hujjar da ya kawo shine ma da amil al-ahadith sahiha an annabi sallallahu alaihi addala ala anna ba'd ahli al-fatara fi an-nar su sune dalilan dan haka kun ga akwai malaman da suka ɗauki wa makon na mu'azzibina suka ce azaba ce ta duniya ake magana ba azaba ba ce ta lahira haka a duniya Allah ba zai turo bala'i ya darka ce kuma har sai ya turo da manzo don haka sun ba da amsa akan wannan ayin ta fuska guda hudu da ya tashi sai ya ɗauka sai ya ba da amsa cewa inna ma huwa ta'azibu dunawi dunan ukuri min wajhaini da haka sai ya ba da amsa akan wannan yace na farko wannan maganar da suka faɗa suka ce wai ana maganan azabar duniya ne banda ta lahira al'allamatul qur'ani yace annahu khilafu annahu khilafu zahirul qur'ani na farko ya saba ma zahirin alqur'ani لأن ظاهر القرآن انتفاء التعذيب مطلقا domin alƙur'ani ya kura azabar ka baki ɗayanta ne ta wa makon na mu'azzibina ba mu kasance za mu yi azaba ba hatta na ba aka rasulan har sai mun aiko da manzo sai ci fahim wa a'ammu min kaunihi fi duniya wannan ya fi gamewa a ce matsalar duniya ta Ya ce wa sarful ƙur'ani an zahirihi mamnu'u. ka ɗauke alƙur'ani daga zahirin sabamnu illa dalilin yaji burrudu ilai sai da dalilin da zai sa a koma zuwa gare shi ya ce alwajen mutane fuska ta biyu an na alƙur'ana alƙur'ani fa ya yi nuni fi ayatin kasira a cikin ayoyi da yawa an shimuli ta'abi almanfi akan gamewan azaba wanda yake korarre fil a cikin ayati ta'abi fil akhirah a cikin azaba a yace Allah ya ce kullama ulqiya fiha fawdin sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir mun ga ashe dalilin da zai sa 'yan wuta Allah ya yi musu azaba sai in an tambaye su an ce alam ya'tikum nadhir ashe mai wa'azi bai zo muku ba dole ne kamar yadda kuma Allah madaukakin sarki yace litundira qauman ma undira aba'uhum fa hum ghafilun Allah ya sauko wa da annabi Qur'ani ne dan kai wa'azi ga mutanen da ba wani mai wa'azi da ya zo musu da faɗin Allah da ya ƙara faɗa cewa yace nan ma unzir aba'u nafiyatun ala tahqiq ila musula dullu, tadullu lidhalika alfa'u fi qawlihi fahum ghafiluna sannan yace da faɗin Allah da yace wa ma kunta bijanibi turi izna daina baka jefan dutse lokacin da muka kira annabi Musa ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك من سوكر da ƙur'ani ne dan kai gargadi ga mutanen da ba wani annabi da ya zo kafin su sannan da faɗin Allah da yake wa ma atinahum min kutubin yadrusuna ba mu ba su wani littafi da suke karanta wa ma arsalna ilayhim qablaka min nadir ba mu turo wani annabi kafin kai ba da faɗin Allah ta'ala a suratu sajada da yake am na farahu. bal huwa al-haqqu min rabbika litundira qauman ma ataakum min nadhirin min qablika to sannan ya ba da amsa akan waɗannan hadisan guda biyu hadisin maganin cewa mahaifin annabi yana wuta da kuma mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yace suka ba da amsa cewa waɗannan hadisan waɗanda suka zo a cikin musulun da wasansu ya ce akbaru ahad kabaru ahad ne yace yuqaddamu alaiha al-qati haka ana gabatar da nassi qat'i akan su shine wa ma kunna mu'azzibina hatta la ba'atha rasula da fadin Allah kullama ulqiya fiha fawzun sa'alamu khazanatuha alam ya'tikum nadhir haka kowa ya sani cewa idan aka samu nassi wannan qat'i subut qat'i dilala sannan wannan kuma nassi ne khabar ahad sai ce masu wannan magana sai suka ce a'a ai kaza kaza kaza kaza sai dan haka daga ƙarshe al'allamu ta shinkiki da ya gama magana sai ce annal jam'a bainal adillati wajib yin jam'i tsakanin dalilai guda biyu wajibi ne mata amkana bila khilafin duk sanda ka samu dama ko sabani babu yace li anna dalilai dalilain domin yin amfani da dalili guda biyu aula min riga'i ahadima ya yafi a dauki ɗaya watsi da ɗaya al ƙwar'ani ya ce wala wata halin jam’i bai da adillacin babu wata hanya tsakanin waɗannan hadisan da suka zo kan maganar mahaifin annabi da mahaifiyar manzon Allah illal ƙaunar bil uzuri ya ce dole ko dai ka ɗauke su ka sa cikin ahalin fatsarin da za su tsallake ya ce walin sai hana ko ka sa cikin waɗanda za su za a yi musu jarraba su tsallake amma babu na uku in ji al'allamatar ƙwar'ani da haka wannan maganar babu inda muna ƙara maimaitawa a hadisi annabi ya kira sunan mamarsa aminatu wancan hadisin cewa ya ji ya neman mata gafarar Allah Allah bai bashi dama ba dan tana kafara ko dan ta yi wani aiki inda an samu nassi sarihi annabi ya fito kai tsaye ya ce saboda mamar ta ta kafara ta shi kenan an gama inda an samu nassi kai tsaye annabi ya mutu ya ce babansa abdullahi ga matsayinsa shi kenan amma wannan nassi ne ya tabbata amma ba zai zamanto katsa'i jilala ba wajen tura mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wuta da kuma tura mahaifiyar manzon Allah wuta shi yasa al'allamatu shankiki lokacin da ya ɗauko wannan matsalan yana tattaunawa aka je aka kai wa bin ba tsara aka ce ga abin da yake tattaunawa ya ce ƙwarai to da aka zo kan matsalar ya dinga zubo ayoyin ƙur'ani a kowanne ya ce wallahi ku tsala wannan mutumin in kuka biya mai za ku zama kafin saboda wannan hadisin kabaru ahad ne shi kuma zai ta kawo dalilai na ƙwar'ani wanda suke kata'i subut kata'i dilala yanzu kun ga cikin abin da muka kawo a baya na ayoyi cewa shine Allah ya ce am yaquluna tarahu bal huwa al-haqqu min rabbika litundira qauman ma tafin min nazirin min qablika al-aya sannan wa ma atinahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilayhim qablaka min nadhir duk wannan yana nuna cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi sallama, sun shiga cikin waɗanda babu wani mai wa'azi da ya zo kafin Allah ya aiko manzon Allah da kuma faɗin Allah wa ma kunta bi janibi tur daina. walakin rahmatan min rabbika litunzir qauman ma atahum min nadirin min qablika ba wani mai gargaɗi da yanzu da kuma litunzir qauman ma unzira aba'uhum kai gargadi ga mutanen da ba a yi ma iyayensu gargaɗi ma fahum gafiluna da haka su sun rabkana duka waɗannan dalilai ne da suke nuna haka da haka yanzu mun riga mun yi bayani cewa lokacin da Imam Muslim ya kawo wannan hadisi a bayan shi ya biyo da babu ma'anzir a shira ta al-aqrabina dan ya nuna maka a cikin iyayen manzon Allah wanda gargadi na wani annabi irin ta bai karɓi sakon ba ya ƙi karɓa to wannan hukuncin a kansa zai tabbako da haka muna da Abu Talib sannan muna da Abu Lahab gashi a ƙur'ani da Ƙur'ani, kai tsaye ce tabbat ya da Abi Lahab wa da haka wasu suka ɗauki waɗannan abubuwan guda biyu suka ɗabbaƙa ko dai wannan abin ɗabbaƙu kan abu ɗalib wanda ƙur'ani kai tsaye ce sai su lanara za ta lahafa ko ɗabbaƙu kan abu ɗalib da ƙur'ani ya kalli annabi ya ce masa in na ta hali man ahabbta amma babu inda wani mahaluki in ka ce malam wane ya faɗa malam wane ma ya faɗa sai ce maka eh malam wane ma ya faɗa malam wane ya faɗa kamar yadda yanzu gashi ni ma na ja maka hadisi in na ce maka cikin sahabban annabi akwai munafikai in na fi fi ashabi isna ashar munafikan zaka ce mun ba ma'anar hadisin kenan ba dole a nemo wasu dalilai a fassara hadisin to mu ma dalilan mu na cewa babu wani mai wa'azi da qur'ani ya tabbatar ai zaka koma ne qur'ani ka ɗigo min ayoyi cewa munafikai daban sahabban annabi daban ni ma yanzu ai qur'ani na koma na ɗibo maka kuma fahimtar malaman mu magabata kun ji su sun tafi akan cewa ahalin fataha. in an je lahira imtihani za a yi musu duk wanda ya tsallake shi kenan sannan babu inda wani malami magabaci in ka cire abu hanifa tun daga kan sahabbai ba a samu wani sahabi wanda yake buɗe baki ya ce iyayen manzon Allah ya wuta ne da haka gaskiyar magana ina ba mutane shawara su yi ƙoƙari yanzu wanda aka samu nasi a kan shi ya fito sahihi sarihi ya tabbata mu tabbatar yanzu nassi sahihi sarihi a ƙur'ani na tabbat ya da abi ya tabbata tabbatar da babu wanda ya isa ya kore shi sai mu tsaya da shi kenan amma tun da ba a samu ba a ƙur'ani sannan annabi bai fito iri da muzu ba a hadisi ya kira sunan babansa abdullahi ya kira sunan mamansa ya cike ruta ne nasi da ya tabbata amma waje uddilala din har yanzu abun bai fito ne ba to in ya zamanto kun mutane ba za ka yi masu hukunci ka tura su wutar da nassin da bai zamanto ƙaƙaƙi dilala ma ta yaya za a zo kuma a yi hukunci ga iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tura su wuta ga nassin da bai zama ƙaƙaƙi su ba qat'i dilala ta yaya za a yi haka haka ina ba da shawara ga mutane wannan mu shi matsayin matsayinmu. hadisi mun yadda ya inganta ba mu da musu akan ingancinsa amma wata dilala din mu ba mu yadda ba cewa wannan nasin zai ɗabbaku akan mahaifin annabi abdullahi Don babu inda wani mutum ya zo mata gaskiya ita ba sannan ba wanda zai kawo mana a tarihi cewa ga inda ya bauta mu wani Allah haka mahaifiyar manzon Allah ba wanda zai kawo mana wannan haka ga ayin qur'ani mun kawo Allah ya tabbatar da cewa ko da ya aiko annabi ya aiko su cikin jama'ar da wa ma atinahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilayhim qablaka min nadir Allah ya aiko cikin jama'ar da Allah ya ce am yaquluna tara bal huwa al-haqqu min rabbika litundira qauman ma atahum min nadir dan kai gargadi ga mutanen da babu wani mai gargadi da ya zo kafin kai kuma Allah ya gama magana da ya ce wa ma kunna mu'azzibina ba za mu taɓa yi wa mutane azaba ba hatta na ba'asa rasulun haske idan mun aiko da manzo to nan da wani ya kawo mana dalili ya samu wani hadisi ingantacce ya kawo wata aya ta ƙur'ani da ta tabbata ga annabin da ya zo ya kira baban annabi ya kira mamar annabi amina ya bayyana masa saƙon Allah suka ƙi karɓa to daga nan ne sai ka hukunci ka tura su wuta sai mu sallama maka wannan shine Za ka yana da kyau ɗan uwa su kiyaye kamar yadda na sha bayani tabbatar abu daban sannan kuma abu yana nuna haka daban to da ka in akwai wani mai ra'ayi saɓanin nawa ba zan hana shi ba fahimta ce amma kowane mutum yana ɗaukar wa kansa abin da zai iya ne ni dai bai bayyana gare ni ba sara'a kamar yadda yanzu zan ce baban annabi ibrahim dan wuta ne dan mai dan qur'ani ya faɗa mu ba sharaka kamar yadda zan ce dan annabi nuhu dan wuta ne dan mai dan qur'ani ya faɗa haka. kamar yadda zan ce matar annabi lutu dan wuta ce dan mai dan qur'ani ya faɗa ya ce wa daraba Allah masalan lil ladina kafaru mar'atan mar'atan nuhin wa mar'atan lut kanata tahta abdain min ibadina salihin fa kanatahuma Allah ya ce wa qila dukulan nar kaga an gama wa an magana to tunda na samu ga sahihi ko kuma sarihi a Ƙur'ani wanda ya tabbata ga wani ɗan uwan annabi Muhammad da baban annabi da shi abu lahab ƙur'ani ya sauka ya ce masa tabbat ya da abi lahabin watab wanda muka samu nasi ya tabbata amma gargaɗi bai karɓa ba mu tabbatar wanda kuma ba mu samu ba mu ja mu mai shiru da haka wannan ma karatu ne izo kansa linzami ya fi ƙarfin bakin kaza da haka mu ba za ka ji a bakinmu ba a idar mu ba ce ni ban daga cikin waɗanda suke da wannan takifan kuma wallahi tallahi da Allah ne ya faɗa a ƙur'ani karar ya zartar da hukuncin dole haka za mu haƙura mu karɓe shi matsalar wasu kamar su suke so su tsara ma Allah ga wanda ya kamata ya zama ɗan aljanna ga wanda bai kamata ba shi kuma Allah ba ruwansa da wannan da haka maganan malam wani da malam wani duk sun faɗa eh, su ma suna da ikon su faɗa don fahimtar su ce kuma shi ma malam wani da malam wani da ya faɗa wani ya faɗi fahimta saɓanin tashi wannan shi ne sadaka kana da iko ka ce kai ga fahimtar ka amma ni abin da na fahimta na gamsu da shi na natsu da shi babu yadda za a yi Allah ya mu wata al'umma azaba a duniya ko lahira sai ya aiko mata da banzo sai mai gargadi ya tsaye a kanta da ni kuma babu inda na samu cewa a ƙur'ani ko a hadisi ga wani mai wa'azi da izo ima iyayen manzan Allah ba su karɓa ma sannan babu inda na samu a ƙur'ani ko a hadisi ga inda suke yin wani abu mara kyau wanda ya bayyana kafin addinin musulunci saboda su wannan hukuncin ya suka tantance shi da haka wannan ne matsayinmu kuma in insha Allah daga yau wannan matsalar mun riga mun rufe ta da izinin Allah za mu yi gaba na haka da manzo littafi iya inda mai littafi ya faɗi maganganunsa shi ma fahimtar sa ce Allah ke mai kayan shi za mu yi wannan shi ne Allah ya sa mu dace kuma da yadda muka zo muka ci karo da irin wannan matsala za mu tsallake mai mai littafi kayan sa ne mu wuce fahimtar sa ce wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa